Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu kenan yi mu gabatar da labarai. Masu raro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin muna ɗauke da ƙarin bayani dangane da wasu 'yan ƙungiyar Boko Haram da suka ajiye makamai a jihar Difa. Muna dauke da bayani kan wani taro manema labarai dangane da mugun tsatsuran ra'ayi. Akwai kuma bayani dangane da kwambalar koko gargajiya a Tawa. Shirin musamman na yau zai mai da hankali a kan sha'anin yawon bude ido a ayaru cikin jihar Tillaberi. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, wasu mayakan ƙungiyar Boko Haram kimanin talatin na jihar Difa sun ajiye makamai kuma sun mika kansu ga hukumomin Nijar. kamar yadda ministan cikin gida Muhammad Bazum ya bayyana a yau Laraba. Tun shi ne minista Bazum ke wata ziyara aiki a jihar ta Difa inda ya gana da hukumomin bariki da sarakunan gargajiya na jihar yayin da suka tattauna kan batun wato 'yan Boko Haram da ke aje makaman. Ɗaya daga cikin waɗanda suka ajiye makaman ya yi wa wakilin Adam Babu Karna karin bayani kamar haka. da can ina jan cikin boko haram ne harkar boko haram ne ke ne tukun na bari na zo abubuwan da suke ne bai da kyau ba akwai masu son su zo a cikin su eh. saboda kamar mu ma yanda mun yi zuwa din hmm. kenan akwai wanda da fare sun zo suna nan suna yawo ne muna jin labari kam mm. ashe kenan mu ma idan muka kawo kanmu mm. ba kama mu haka ne muka zo kenan eh to suna da labarin mu de amma yawancin duka amma suna zato cewa sun kama mu kenan paske ban ma huta mu yawo dacin atumbur muna nan da dare muna huta muna yawo tukun sauran nan suka zo yanzu abin da muke so da to gwamnati da kawai ta yahe muna da mu san abin da zai ba mu de zai futa a cikin kokolon mutane tunane kuwa sai kenan mu yi abin da ci gaban mu a Niger sai mu hada kan mu sai mu yi abin har ila yau dangane da wannan batu ministan cikin gida bazum muhammad ya kira wani taron gangami a hilin kwallo na difa wanda ya samu halartar al'umma garin wato na difa minista muhammad bazum ya yi ƙarin bayani kamar haka na zo ne don in ce ma al'umma jihar difa kowanne duk inda yake da dan uwa ya shiga boko haram ya kiraye shi ya ce mishi duk wanda ya sallami kanshi mu mun amince da shi ba zai yi kaso ba za mu kula da shi ta yanda zai rayu kuma ya zan mutum da zai shiga al'umma ya ci gaba da rayuwar shi cikin mutane sabani da wannan rayuwa ma maras daɗi da suke nan gayi eh, tun da suka shiga wannan matsala amma abin da nake so al'umma su gane shine har yanzu akwai wa'ansu eh, sansan martanin da Boko Haram tana da rai tana da ƙarfi kuma bata niyya ta sallami kanta ba kenan za mu ci gaba da ƙoƙarin yaƙi amma har yau yara da za su sallami kansu kenan za mu rage musu ƙarfi kuma lahiya ta tabbata na yi imani wannan sabon yunkurin da muka yi sakamakon irin umarnin da shugaban ƙasa ya bamu zai sanadiyan koma zaman lahiya cikin jihar Difa za mu kawo proje da yawa yanzu suna nan a shirye akwai kudade da yawa da muke da su wanda muke iya mu sa su cikin wannan kasar don mu haɓakar da halin rayuwar mutane jama'an tsaro sun cafke wasu 'yan fashi da makami akalla guda goma a departama ɗin gazawa cikin jihar maradi kalaman ƙarshe na ɗaya daga cikin mutanen da suka cuta ne wato suka yi sanadiyar kama waɗannan ɓata gari magajin garin gazawa adam waje ya yi wa wakilinmu muhammad da maman ƙarin bayani ta wayar tarho Kafin mutuwar wannan mutumin ya ban kaɗo muna waɗansu gagga da ya sani sosai, kuma mun bi sahunsu mun kama waɗansu yanzu haka suna a gidan kasan tesawa. Ba su da makamai sai dai mun kama ɗaya daga cikinsu da aka tsare a Najeriya da ya ɓoya a cikin wani ƙauye. Akwai kuma su goma sha ɗaya da muka damƙe har da shugabansu da ake kira ciyama, wanda gwamnoni biyu ne za su yi aiki tsakaninsu, musamman ma tsakanin gwamnan Maraɗi da kuma gwamnan Katsina domin ganin irin matakan da za su ɗauka tare. 'Yan Najeriya ne da kuma 'yan Nijar daga cikinsu, inda idan sun yi fashi a Najeriya sai su zo a nan Nijar su raba, kuma su yi fashi da makami su hallaka jama'a su tafi da dukiyoyinsu a nan Nijar zuwa Najeriya. 'Yan ƙasashe biyu ne dai, 'yan Nijar da kuma 'yan Najeriya. A yau gidan jarida ya shirya wata muhawara domin 'yan jarida a ƙarƙashin taken addinin musulunci da zaman lahiya. Ado Wada shi ne mataimakin shugaban gidan jaridar wato mai sun da ya kuma yi wa Muktar Hamadu ƙarin bayani. yau fannin da muka ɗauko shine na wajen addinin islama dangance ga kwanciyar hankali dangance da zaman lahiya shi abin da muka samu yau conference da muka samu shine kwatsaye na primature a kan addini shine ya zo ya fa'intar da mu yadda ta kamata mu gudanar da aikin mu dangance da zaman lahiya dangance da kiyaye zaman lahiya dangance da san juna tunda shi addinin musulunci addini ne na kwanciyar hankali addini ne na zaman lahiya addini ne na san juna shine muka zo muka kiro mu yi taka tsantsan ga dan jarida dangance da labaran nan da za ya da bisa fuska addini tunda harka ce mai sarkakkiya sarkakkiyar nan shine muke so mu bi ta sau da kafa mu ga yadda za a kiyaye ta kaje dan jarida ya shiga cikin wannan tarko na sarkakkiya na wannan abin da ake ce ma yan ra'ayi tunda yau kun san a duniya duk yan tsaro ra'ayin nan sai ana ta buga su ga addini to shi addini kwanciyar hankali yake so addini lahiya yake so A yau ne majalisar mashawarta ta da'irar Yamai ta soma zaman taron ta karo na biyu. A cikin jawabinsa na buɗe taron shugaban majalisar mashawartan Hassan Saidu ya doki alkawalin biyan bashin albashi na watanni shida na jama'an da ke ƙarƙashin ma'aikatarsa. Tuni alzuma magajin garin shiyar Yamai ta uku ya yi ƙarin bayani kamar haka. Mayar President da Conseil de Ville mai magajin gari Hassan Saidu ya bude wannan taro. Ya kira ga an aikin meri yana yi musu godiya da hakuri da suke yi. Kowa ya sani shikan wata shida suke babu biya amma ya ce in Allah nan zuwa kwanaki kaɗan ana samu a gyara wanga abu a mance shi kuma ana fata kar Allah ya kawo nan iri kuma bayan wannan kun san shekarar nan 2016 da aka yi birje ba samu kudi da yawa da haka yi aiki ba kwanakin baya an samu dan matsala cikin tayyan konsai allah ya sa abu ya gyaru yana fata a koma a shirya a sace aiki a yi abin da kudi na shiga don saboda a samu kudi masu isa da ake yi a yi aiki sai dai jama'an ma'aikatar magajinan garin ba su ɗauki waɗannan kalamai na babban magajin garin ya mai da muhimmanci sosai ba inda suka nuna cewar tamkar magana ce irin ta siyasa kamar yadda ayuba haruna sakatare general na ƙungiyar jami'an ya bayyana Ça là c'est une chanson qu'on a toujours entendu depuis le début de nos problèmes. Wannan waƙe ne da aka shaye muna kullum tun soma matsalolin mu Ana yi muna alkawari ba a cikawa. Don haka idan bamu gani a ƙasa ba ba za mu yarda ba. Watanni shida kenan fa da ake yi muna waƙe. Abinda muke gani waɗannan mashawarta magajin nan gari ba sa iya muna komai na kawo ci gaban mu. Yau waɗannan magajin nan gari sun kasa saboda yau muna ƙarshen shekara waɗanne irin raskuna ne za su yi na cewa ayyukan da suka yi a cikin shekara. Mun yi zaman dirshi har da jerin gwano duka da haka ba su yi mana wani abun a zo a gani ba. Hukumomi suna ji suna gani kowane ya tsoke bakinsa. Ka ɗauka daga ofishin gwamnan shaha har zuwa ofishin ministan cikin gida da muke ƙarƙashinsa sun kasa cewa ufa. de tutelle qui est de l'intérieur, il ne dit rien. Donc là, moi, je dirais que c'est un silence coupable. Ana ci gaba da gudanar da kwamɓalar kokowa gargajiya a Tawa, a jiya zakaran 'yan kokowar Isaka Isaka na Doso ya sha ƙasa a gaban garba ɗan gawaru na Maraɗi. Wakilinmu da Hassan ya haɗa muna rahoto dangane da yanayin da faɗin Isaka Isakan ta janyo a Doso, Muntari Muhammadu da Fasara. A jiya da safe al'ummar Doso masu sha'awar kokowa da masu goyon bayan zakaran jihar Doso Kadiri Abdu sun kaɗu matuƙa bayan faɗuwar zakaran suna jihar Doso Isaka Isaka. Shaidun waɗanda suka kalli karawar kai tsaye a gaban akwatin talabijin a cikin wani shago, a yayin da Isaka Isaka ya sha ƙasa, mai shagon ya tsaye da talabijin ɗinsa kuma ya turo masu yi masa ciniki a bakin ƙofa, wanda waɗansu mata har da hawaye suke zubarwa. Masu goyon bayan ɗan kokowa na jihar Doso suna nuna rashin cin daɗin su. Wallahi ban ji daɗi ba kwarai ban ji daɗi ba. Wannan kokowa mu ba mu mace an da isaka isaka na. An asirce isaka isaka muke cewa. Wannan asiri ne mana. Kanye ne amma ba kokowa ba ce. Tunda ba su kama juna ba ba su kama juna ba kawai ya kara shi. Gaskiya muna fatar dai ko yanzu mutanen da mutanen da a tsaye gare mu su yi kokari su kawo mana takobin nan a cikin doso. Jama'a da dama ne dai suke nuna rashin farin cikin su inda suke bayyana ra'ayin watakila shekara mai zuwa isaka isaka zai yi nasara idan ya sake gwada sa'arsa. An kawo ƙarshen kwamfutar wasannin motsa jiki na jami'o'i da na manyan makarantu wato karo na uku a Maraɗi, inda a yau aka ba da tukuci ga waɗanda suka yi nasara a jami'ar Maraɗin. a halin yanzu waɗanda suka yi nasara a fannin tseren gudu da na koko gargajiya kawai ne aka san ko su wane ne abdulrahman abubakar na jami'ar sayi shine ya lashe takobi a fannin koko gargajiya ya kuma yi wa wakilinmu muhammad Mamman ƙarin bayani ba karfi ba fin karfi ba ya sai mu ce sa'a ne da Allah ya ba bamu daman daman ku kowa kun iya ta ne ko kun dade kuna yinta eh, gaskiya dai a cikin rayuwa na ban taba kokowa ba tunda nake shi dai abu dai in Allah ya kaddara maka abu to dole ne ko ina kake shi abin ya iske ka eh, a cikin rayuwa na ban taba kokowa ba kuma kokowa ma ba na kallon shi abin da na taba yin shine boxing boxing ne na taba yin saboda na yi shekara shida a can a Ghana ina boxing amma kokowa ban taba yin ba ko ban taba sharaka ba da zuwan mu ma da damu zo na aka ce kokowa dan ya ce a'a ni fa ba dan kokowa bane kuma ba na yin kokowa yasa ina nan daga dare ma'alimu mana shugabanmu wanda muka zo tare ya je zana sunana a cikin yan kokowa shi ne ce to tun da aka zana sunana na shiga to ashe kuma ga abin da Allah ya nufa da mu samu na gode ma Allah akan wanga ne a ci gaba da kwamfutar wato kwallon kafa na 'yan ajin farko a yau ake soma wasannin rana ta biyar a zagayen farko inda za a yi karawa biyu akukana za ta fafata da tagur ita kuma irana ta kara da rasin fc waɗannan wasannin za a gudanar da su a garin arlit za a yi waɗansu karawa guda biyar dangane da wannan rana ta biyar a nan yamai to masu ramu sai a dakace mu sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da sai shirin namu na musamman. Shirin namu na yau zai kai mu jihar Tilibiri wadda ta zama wani yanki na yawan bude ido a Nijar bayan Agadez. jihar ta Tilibiri dai na da abin shawa kamar wato park w dorinar ayoru da raƙuman daji na kure waɗannan wurare na birge 'yan yawon bude ido da dama sai dai kuma al'amarin yawan bude ido wato na dushewa a ayoru saboda dalilai na rashin tsaro kamar yadda ali abdullahi daraktan ma'aikatar gandun daji na ayorun ya bayyana A shekarun baya-bayan nan abin da yake faruwa saboda rashin tsaro ne wanda ya sanya masu yawon buɗe ido suka ɗauke ƙafarsu saboda an ce an sanya wa yankin Jean Layi cewa ba tsaro. Abubuwa da yawa ne ayaro ta ƙunsa a fannin yawon buɗe ido. Muna da kogin Nijar da ake kira Isa da ya kumshi abubuwa daban-daban. Muna da kuma Dorina duka da yake yanzu ba mu da namun dawa musamman mara kumin dawa. amma akwai wurare na yawon bude ido. Sannan kuma akwai wata tsohuwa sanana Madam Mirosh wadda a lokacin baya tana da wani katafaren wurin shakatawa ta hanyar kawo mafarauta da suke farautar agwagin ne na ruwa. Jama'a suna tafiya domin farautar agwaga wanda shine suke ci. Saboda rashin tsaro a bangaren kayayyakin kere-kere babu kasuwa sannan kuma yawon bude ido a bisa kogi shi ma ya tsaya cik babu wani ɓangare na yawon yawon bude ido da yake tafiya a iya sani na ban gane shi ba. Ya fa un seul endroit où le tourisme marche à je le connais pas, je le vois pas. Jibril Mori shi ne ke yi wa 'yan yawon bude ido wato jagora a Ayorun, ya yi Allah wadai da halin da ake ciki a yanzu, a da harkar yawon bude ido na ba shi damar kulawa da iyalinsa. A baya sha'anin yawon bude ido yana tashe a nan a yaro ba mu da matsala ko ɗaya, saboda mu tun fil azal an haife mu ne a gabar kogi na ayaru wanda mu da muke zagaye da kogi muna da dorina da tsuntsaye iri daban-daban da ke zuwa a kogin abin gwanin ban sha'awa. Kuma yawon bude ido ya kawo tasu gudunmawa na ci gaba a yaro. Muna samun turawa masu zuwa a ko'ina a cikin ƙasashe na duniya. A lokacin da wuni ina iya samun shika shida zuwa shika bakwai, amma yanzu komai ya canza muna fatan abin zai dawo a Nijar kamar a da. On espère que un jour ça va venir au Niger comme ça Tumar la masu mu karshen wannan shirin namu kenan na yau a huta lahiya.